sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Talata. daya ga watan Satumba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baballe da kanan labaran duniya. Inda ya rage makonni tara gudanar da zaɓe a Amurka, shugaban ƙasa Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. ke Litinin sun ɗora junan alhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata a jiya litinin gwamnatin rukun kwarya ta sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin ke hali na sudan srf bata gamayar kungiyar 'yan tawaye daga yankunan dafur kudancin kodofan da kuma blue nile prime minister canada justin trudeau ya ce kasarsa ta cimma yarjejeniya jiya litinin tare da kamfanin novavax da johnson johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa kanan labaran duniya kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa magungunan gargajiya na taka muhimmiyar rawa wurin samar da lafiya a nahiyar afirka sai dai wasu masana kuma na matashiya cewa akwai abin kula game da magungunan gargajiyar kowane magani za ka iske yana da wasu sinadarai waɗanda za su iya kawo illa a cikin jikin mutum to maganin gargajiya za ka iske cewa ba a tantance waɗannan sinadaran ba gwamnatin jihar borno tana ɗaukar matakan maida 'yan garin baga da ke neman mafaka a sansanoni a maiduguri zuwa garuruwansu inda gwamnatin ta kafa kwamitin da zai wannan aikin ga kuma kalaman shugaban kwamitin na farko dai za a je baga a duba me ya kamata a yi wa mutane magudanan ruwa za a gyara tunda damuna ne gidajensu za a gyara wajen bohol za a gyara asibitoci duka wayannan wuraren da ya kamata a gyara za a gyara bayan haka ali mustapha sakwato zai gabatar da shirin tsaka bai wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe yayin da ya rage makonni tara gudanar da zaɓe a amurka shugaban ƙasa donald trump da abokin takararsa na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden jiya litinin sun ɗora junan alhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke musgunawa 'yan tsiraru da suka ɓarke a 'yan kwanakin nan a jiya litinin trump ya wallafa a shafin twitter cewa yana shirin kai ziyara a kenosha ta jihar wisconsin a yau talata inda zanga-zanga ta koma tashin hankali a makon da ya gabata bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum baƙar fata a baya yayin da yake ƙoƙarin kama shi. An zargi wani matashi farar fata ɗan banga da ya yi ikirarin kare shaguna a Kenosha da kashe mutum biyu da kuma raunata na uku a lokacin zanga-zangar akan titina a lokacin da yake nuni da Biden. Trump ya ce tashin hankalin a jihar Wisconsin da rashin zaman lafiya a garin Portland na jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Amurka. ya tilasta wa Joe mara kuzari fitowa daga kasan gidansa a jihar jalawaya inda yake yakin neman zaben ranar uku ga watan Nuwamba don ya kaucewa taron mutane da yawa a lokacin annobar coronavirus. A wani jawabi da ya yi jiya Litinin a Pittsburgh, Biden ya ɗora laifi kan Trump na tashin hankali da ya barke a sassan ƙasar, yayin da Amurka ke fama da yaduwar zanga-zanga da a wasu lokuta kan rikide zuwa tashin hankali da kuma zanga-zangar adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa tsiraru da kuma rashin daidaito a cikin jama'a Amurka. A jiya Litinin gwamnatin rikon kwarya ta Sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin hali na Sudan SRF wata gamairar kungiyar 'yan tawaye daga yankunan Darfur, kudancin Kordofan da kuma Blue Nile. yarjejeniyar mai cike da tarihi da aka kulla bayan shafa shekara ana tattaunawa da sudan ta kudu ta karɓi bakunci ta yi tanadin raba mukamai hada jami'an tsaro 'yancin kasa da kuma dawo da waɗanda suka bar mahallansu a cikin shekarun da aka kwashe ana rikici bangarori biyu na 'yan tawaye da suke cikin ƙungiyar 'yan tawaye ta slm da splmn sun ki shiga cikin yarjejeniyar ta zaman lafiyar amma mai magana da yawon gwamnatin rikon kwaryar sudan faisal salihi ya yaba da yarjejeniyar ya ce zaman lafiya shine a kan gaba daga cikin abubuwa goma da gwamnatin rukun koriya ta kudura aniyar magance su ya ce tun a watan satumba bara wakilai suka haɗu a juba kana suka sanar da ayyana yarjejeniyar juba salihi ya ce gwamnatin rukun koriya tana farin ciki na cimma wannan mataki amma suna sanar da cewa har yanzu akwai zagayen tattaunawa da ake bukata tare da kungiyoyin 'yan tawaye na slm da splmn domin fatan cimma cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da kowa zai amince da ita 'Yan tawayen sun gwabza faɗa tare da dakarun da tsohon shugaban ƙasa Umar Albashir ya tura, wanda sojoji suka hamɓarar da shi a watan Afrilun 2019. Bayan shafa watanni ana zanga-zanga kana aka miye gurbinsa tare da gwamnatin haɗaka tsakanin sojoji da farar hula. To kafin baballe ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai. Bayan tarwatsa garin baga da ke ƙaramin hukumar kukawa a arewacin Borno wasu 'yan shekaru da suka gabata. gwamnatin jihar borno ta kaddamar da wani kwamiti mai mutum 23 da zai yi aiki 'yan gudun hijiran da yanzu haka ke neman mafaka a wasu sansanoni 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri don mai da su zuwa garin bagan sakamakon tabbaci da jami'an sojojin suka baiwa gwamnatin jihar borno na cewa an samu zaman lafiya kuma ana iya mai da waɗannan mutane zuwa garuruwansu daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu garin bagan da ya gari ne da ke da harkokin kasuwancin kasa da kasa kuma ke gaban tafkin chadi da hakan ya sa masunta da manoma da dama ke gudanar da harkokinsu da ma makwabtan kasashe sai dai shekaru biyu da suka gabata kenan wasu da ake san cewa yan kungiyar boko haram ne suka tarwatsa garin bagan wa daga bisani jami'an sojan najeriya suka sake kwato garin daga hannun maharan professor babagana umar zulum dai shine gwamnan jihar borno following my visit to baga on the 5th of august 2020 on an inspection tour to interface with the military to see things for myself. The formal letter was written to the Chief of Army Staff notifying of the desire for the people to relocate to Baga. The letter received the blessing of the military. Ya ce bayan ziyarar da na kai garin Baga a ranar biyar ga watan Agustan 2020 da kuma na zaga danganewa nuna al'amura na ma tattauna da jami'an soja. Marubuta babban hafsan sojan ƙasa mu na mai da mutanen nan zuwa garin Bagan. Wasiƙar namu ta samu karɓa wajen jami'an sojan. To put in place all the requirements that will ensure safety of lives of people and properties on return. Ya ce wannan kwamitin za su aiwatar da abubuwan da ya dace zai kare lafiyar dukiyar al'umman da za su koma da kuma zai maido da harkokin fararen hula da ma tantance 'yan gudun hijira da suka fito daga garin Bagan da za a masu tanadin komawar. Honorable wula wanda ya shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno kuma shugaban wannan kwamiti. Na farko dai za a je Baga a duba me ya kamata a yi wa mutane. Magudanan ruwa za a gyara tunda damuna ne gidajen su za a gyara wajen bohol za a gyara asibitoci duka wayannan nan wuraren da ya kamata a gyara za a gyara bayan nan me kuma ya kamata a yi wa jama'a abinci za a basu kayan sawa za a basu ko kuwa sana'a za a basu su je su yi duk wayannan abubuwan za mu duba kafin mu baiwa gwamnati shawara gwamnati ta yi abin da ya kamata kuma za mu gudanar da harkan tsaro za mu haɗa kai da jami'an tsaro tun da su ma suna cikin wannan kwamitin mu tabbatar da ba a shiga garin ba ga an sake yin ta'addanci ba. Ya batun gyaran gidajen mutanen da suka rasa muhallansu ba. Eh in ka kula tun da gwamnatin nan ya zo shekara daya da wasu watanni duk garuruwan da aka kona nan an ci gaba da gina su kuma ana mayar da mutane kwanan nan an mayar da ajiri an mayar da auno yanzu haka za a mayar da kawuri dukka sai da aka gina musu gidaje yanzu da muke magana da ku haka akwai kayan gini da yake mummuna wanda za ka yi baga fara gine-gine zaka dai mafi yawan yan gudun hijira da ke zama a irin waɗannan sansanoni da ke cikin garin maiduguri sun zaƙo su koma garuruwansu na asali don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baballe dauke da sauran labaran duniya. Firaministan Kanada Justin Trudeau ya ce kasarsa ta cimma yarjejeniya jiya Litinin tare da kamfanin Novavax da Johnson Johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa. Yarjejeniyar biyu na Kanada sun biyo bayan wata yarjejeniya daban tare da kamfanin Pfizer da Madonna da aka sanar makonnin da suka gabata, kuma wannan shine misali na baya-bayan nan da kasashe suke hanzarin samun rigakafin. Kanada dai tana mataki na karshe na tattaunawa don ta samu allurar kamfanin AstraZeneca kuma tana tattaunawa don samun wasu rigakafi na Pfizer a cewar ministan kasuwanci Anita Anand. Anand ta faɗa wa manema labarai cewa abin da muke kokarin yi shine mu tabbatar cewa idan an samu rigakafin muna kan gaba kanada tana da yawan mutane kusan miliyan 38 kuma yarjejeniyoyin hudu na rigakafin da ta sanya wa hannu ya zuwa yanzu sun baiwa kasar rigakafin akalla miliyan 88 tare da wani zaɓi na samun ƙarin dubban miliyoyi. Trudeau ya bayyana a lokacin da ya sanar da yarjejeniyoyin a Montreal. A karan farko an tuhumi wani da ya bayyana kansa da ɗan ƙungiyar gwagwarmaya da aka fi sani da Antifa. da hannu a wani mummunan harbi an kuma ba da rahoton cewa ana gudanar da bincike saboda kashe wani magoyin bayan shugaban kasa donald trump a ranar asabar a garin portland na jihar oregon yunkurin zanga-zanga da masu sassaucin ra'ayi ya koma ga matakin tashin hankali a baya domin nuna adawa da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi amma ta rage farin jini aaron j donaldson shine wanda aka harba a kirji yayin artabu da ya barke tsakanin mambobin kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ake kira patriot prayer da kuma masu zanga-zangar adawa da ta hada da antifa da sauransu. 'Yan sanda suna bincike amma ba su bayyana sunan wanda ake zargi ba. Jaridar Portland mafi girma za Oregonian duk da haka ta rawaito cewa 'yar uwar Michael Forrest Rohanya dan shekaru 48 ce ta bayyana shi a matsayin dan bindigar. Mun tuntuɓi 'yan sanda kuma muka tabbatar da cewa mun gane Michael a cikin hotunan. 'Yar uwarsa ta faɗa wa jaridar. Kuma binciken laifuka ta Amurka wato FBI ta ce tana tallafawa binciken. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake samun ci gaba wurin amfani da magungunan gargajiya wurin samar da lafiya a nahiyar Afirka. wasu masana harkokin har hada magunguna suna kira akan yin la'akari da yadda ake amfani da magungunan gargajiya ba tare da tantance yadda ake sarrafa shi ba masana a fannin kiwon lafiya kamar su dr mashidisu ta hukumar kiwon lafiya ta who ta ce ko shakka babu magungunan gargajiya na taimakawa ainun ga dai baban gidan jibrin da rahoto akan haka babban darakta na hukumar lafiya ta duniya mai kula da nahiyar afirka dr mashidisu moite ta ce yanzu haka akwai kasashe 40 da ke amfani da tsari irin mana magungunan gargajiya a maimakon guda takwas da ake da su a shekara ta dubu biyu haka kuma akwai makarantu ko jami'o'i da dama a kasashe 24 wanda suke amfani da magungunan gargajiya a darasin da suke koya wa ɗalibai wajen nazarin haɗa magunguna da kuma likitanci a taron manema labarai oni na ife oba ogun ogunwusi ya bayyana bukatar ganin an fara amfani da irin waɗannan magunguna na gargajiya a asibitocinmu tare kuma da samun goyon bayan gwamnati domin nasara a wannan tafiya. categorically and authoritatively the entire world that once our leaders and all the stakeholders can come together, we can provide that same solution that our ancestors provided in the 15th and 16th century. Sau da yare akan samu rashin fahimtar juna tsakanin masu maganin gargajiya da kuma na nasara. Pharmacist Salihu Ibrahim wani likitan hada magunguna ne a Najeriya kuma ya mun karin haske game da bambance-bambancen da ake samu da kuma ingancin magungunan guda biyu. Bambancin maganin gargajiya na asibiti ko na likita likita na turawa shine shi dai maganin gargajiya yawancin shi za ka ga cewa an samun shi daga itace ko tsirrai daga sauya ko bayan icce ko kuma wasu haɗe-haɗen itatuwa haka shi yawanci maganin gargajiya za ka iska cewa baya da yawanci ka'idan za a ce ko sha wajen sha ma baya da adadin sha za a ce ko ka ɗiba ka jika a cikin wani kwarya ko ka jika a cikin kwano ko kofi ka ɗiba ka sha wato wajen awon ba a tantance awon shi sosai kamar yadda na bature yake da mizani wajen awo sannan kuma shi yawanci magungunan gargajiya ba a tantance su aka hidda kowane magani za ka iske yana da wasu sinadarai waɗanda za su iya kawo illa a cikin jikin mutum to maganin gargajiya za ka iske cewa ba a tantance waɗannan sinadaran ba jama'a da dama dai yanzu haka a nahiyar ta afirka na ci gaba da rungumar amfani da magungunan gargajiya walau dai saboda rashin karfin tattalin arziki ko kuma ittifakin cewa ya fi musu maganin nasara kamar da wannan malami ya shaida man. Suna Muhammadu Rabiu eh ina amfani da maganin gargajiya don wani lokaci lalura na kama ni kamar hannuna haka in je yana ciwo ko ciwon jiki haka sai in je in yi bayani na je na masa bayani irin maganin da za su duba ya dace su baka ka je ka aiki da shi sai ka ga waraka ta zo sauki ya zo Babangida jibrin murai amurka daga najeriya a gaida babangida jibrin Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, tara da kuma 60 sai kuma a da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya matsalar abin abu ne wanda ba wanda ya gane kanta kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake yi tsakanin soja da soja ba ne gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yakan wannan al'amarin da gaske wannan shi ne babban abin da yake haifar da wannan abin ya gagara karewa To jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da kowa na sabon shiri na tsaka mawuya. Duk da yake mun shekaru muna magana game da matsalar rashin tsaro musamman wacce ta shafi Boko Haram abin mamaki shine cewa wannan shiri ne shine shirin farko da za mu gabatar daga maiduguri a jihar borno najeriya wacce ita ce wato asalin samu wannan matsala ta boko haram nan ne mazaunin shugabanninta daga nan ta samu tarihi da sauransu to amma wannan ne karo na farko da za mu ji daga su kansu mutanen cikin maiduguri a dangane da wannan matsalar da kuma bambancin ra'ayoyi da suke da shi game da sassalata da yadda take gudana da kokarin da ake na shawukanta da kuma matakan da hukumomi ke dauka na tunkararta. Yau wakilinmu da ke can Maiduguri din wato Haruna Dauda ne ya haɗa hancin mutane guda biyu da suke da masaniya sosai game da wannan al'amari din kuma za mu barko yanzu yanzu nan ya gabatar muku da mutane da amma muna son mu gaya muku cewa yau daga cikin abubuwan da za mu ji za su haɗa da ta fuskar ita gwamnatin borno din wasu daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa kawo ƙarshen wannan matsala ta boko haram din sannan kuma duk da cewa aksarin manyan kusoshi mukarraban shugaban najeriya muhammadu buhari da ke wato da alaka da harkar tsaro duk daga wannan fanni na sashen arewa maso gabacin najeriya din suka fito za mu ji tasirin su a kokarin kawo karshen wannan matsala ba ta da bata lokaci ba ga haruna dauda da bakinsa assalamu alaikum masu sauraro wannan shi na tsakan mai wuya dai ya gayyato kwamishinan ma'aikatar yatsa labarai da al'adun cikin gida na jihar borno wato honorable babakura abba jatau da kuma malam adamu dan borno wani da ke lura da al'amuran yau da kullum ciki hada bibiyan yadda al'amuran tsaro ke gudana a shiyar arewa maso gabacin najeriya don tattauna irin matsalolin da ake fuskanta da kuma neman mafita game da irin yadda ake ci gaba da samun hare-hare a wato na 'yan kungiyar boko haram a wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya musamman ma a jihar borno inda wannan lamari ya fi kamari malamai ina muku barka da zuwa yawwa Zan fara da kwamishinan yada labarai da al'adun cikin gida wato Honorable Babakura to Za mu fama ne game da matsalan tsaro da ya addabi wannan jiha kusan shekaru goma sha da ake fama da shi haka bai kawo karshe ba duk da cewa gwamnatin jiha tana ba da nata gudumawa ita kuma jami'an soja suna ba da nasu iya nasu kokari. Ranka da ganin ka menene kake gani yake sa wannan abu har yanzu ya ci kawo ƙarshe da wannan jiha. Wato matsalar abin abu ne wanda ba wanda ya gane kanta. kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake yi tsakanin soja da soja ba ne wannan yaki ce wato ta zo ta haɗu da wasu irin dabarun yaki na sunkuru su abokan gaban ba a san su ba ba a ganin su kuma ba su da uniform ba su da alama ba kamar soja ba ne wanda dole sai ya sa uniform dole sai motan shi da namban shi dole inda zai fita da dole ne kawai ya fita a shirye kuma an san cewa yana kan yana kan shiri to wayannan mutane kuma ba mutane ne wanda an san gashi nan inda suke ba kawai za su ji dai kawai sun fito kuma baya ga haka akwai abubuwa guda biyu akwai terrorism akwai kuma insurgency to duk dai wani abu wanda yana tattare da abin da ake kiran shi wato canja kwakwalwa ko ko akida ko kuwa indoctrination kaga duk mutum wanda ya kama wannan abin ya cewa wannan fa abin da nake yi nan shine gaskiya kuma na san cewa wannan ita ce hanya daya tilo wanda idan na samu nasara to in ban samu nasara ba zan samu yardan ubangiji to wannan abun yana da wuya a shawo kan shi dole zai an hada abu biyu da dole kamar yadda an same su an shawo kansu sun shiga wannan a dalilin bayanai kasidu da kuma karantarwa hmm. dole za a sake amfani da wannan hanyar a ganar da su cewa wannan abin da suke suke yi fa ba daidai ba ne kuma kaga zubar da jinin al'umma allah ya ce idan mutum ya kashe mutum daya tamkar ya kashe kamar mm, mm, al'ummar da suke cikin duniya ga baki daya idan kuma ka saving mutum daya ran ka cetar da ran mutum daya kuma ka cetar da duk al'ummar da suke doron kasa to saboda haka abu ne mai wuya so abinda za a yi dole sai a hada da roƙon allah kana kuma a ringa uh, wa'azantar da su domin su gane don dukkanmu ba wai Eh, mun zo daga wata planet ne daban ba wani duniya daban ba mm. dukkan mun tashi a nan eh, a najeriya muke da ma najeriya muke yare mu daya addini mu daya you know kabilu mu daya so saboda haka banga alama ya muna cikin wannan hayaniya har zuwa shekaru ɗaya goma sha ɗaya ba. to bari dawo gare ka da dan borno ganin cewa kamar da shi kwamishina ce shekara goma sha ɗaya na fama da wannan matsala sai ina ne kake ganin wannan abin ya ki kawo karshe. a gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yakan wannan al'amarin da gaske wannan shine babban abin da yake haifar da wannan abin ya gagara karewa ne dalilin ka faɗin haka a dalili shine gaskiya waɗannan mutanen fa ba mala'iku bane ba aljanu bane mutane ne kamar mu shi kwamishina ya tabbatar da babu wata karamar hukuma wanda ba ta ƙarƙashin shugabanci na wani ka kama daga kan lawan ko bulama ko aja da sauransu akan san cewa gasu suna guri kaza akan iya sani amma ba a iya zuwa a zo a yake su wannan shine sakacin da ya sa har yanzu wannan abin ya ki karewa an mun duba ai muna da ci gaban da ya kamata a ce yanzu ko da ta jiragen sama ne ko da ta kasan ne a ce an samu cikakken bayani game da inda suke amma har yanzu in na fahimci maganar kwamishina fa yana kokarin cewa ba a ma san a inda suke ba wanda kuma kusan kullum gaskiya ana fito da rahotanni ga su suna guri kaza ga su suna guri kaza kwamishina zai zama shaida yau in ka tsallaka bayan jiddari polo duk wani wanda ka gani yana rayuwa a gurin zaka samu mai wannan aƙidan ne mu bar ma maganan wai mun je jeji sosai so saboda haka ina so kwamishina ya sake bude tunaninsa har yanzu ya fahimci inda wayannan mutanen suka dosa gaskiya har yanzu sanannu ne an san su gwamnatin tarayya ba ta yakan su da gaske ne wannan shine gaskiya babban kwamishina ka ji abin da malam abdul amul ya ce kamar waɗannan sanannu ne kamar duk da cewa ya faɗi gwamnatin tarayya ne ya kace kallon abin a to inda tun da sanannu ne to yanzu ya rage galuma kasan irin wannan abun in ta tashi ba zai yi gwamnati ta kadai ta yake su ba dole gwamnati ta yi ta samu bayanai sirri cikakke inda suke yadda suke to da wannan za a yi a shakan maganarsa da ya faɗa cewa wayan mutane an san su ga inda suke ga inda suke to inda lalle gaskiya ne in an san cewa ga shi nan haka din ne abin yake to mutanen da suke zama a wurin ba su yi a gwamnati adalci ba ko kuwa ko gwamnatin karan kanta kana gani koyaushe dai ba abin da ba ya kamar da gwamnatin namu na jihar borno wannan daga baya ga jami'an tsaro wanda muke da su ta kasa soja police ss navy migration custom da muka sani da ake kiran operation lafiya dole to baya ga haka kuma ai a gwamnatin borno karan kanta ta zo ta kawo kamar su vigilante kamar su hunters kamar su civilian jtf you know wannan mutane duk suna tare da wannan sojojin da, da, da suke wannan yakin in da gaske dai maganan da dan borno ya faɗa da gaske yake ko ba ka ba to ya kamata in ma sojojin ba su so su yi wannan abin ina jin ah, ya kamata mutanen da sun san da inda suke din sai su bada su bada ah, bayanai a inda suke ko baka ba so in an ba da bayanai kuma ba su zo sun yi ba daga nan ne za mu tabbatar cewa yes lalle lalle eh, gwamnatin tarayya ba ta da niyan eh, gama wani abin amma in ba wai an bayar ba ba wai sun sani ba ko baka ba kuma a cikin su akwai mutane mu ba wanda su ba soja ba ba polis ba amma su ne da kansu suka sa kansu ko baka ba sun ce za su yaki wannan abin kuma za su taimaka kuma na tabbata cewa wayannan mutanen in dai sun sani ba za su ja baya ba ba za su sa gwamnati kunya ba to abu ne dai kawai wannan abin da kawai Allah kawai Allah ya kawo mana saukinta mm. sai dai kuma akwai abu daya abu daya da zan faɗa game da wannan abin kawai ayar tambaya da zamu yi zamu ce me yasa ne ba a zuwa a same su sai dai su su zo ko ba ka ba mm. to in dai an san inda suke za a je a same su amma idan mutum wanda ba waje ba a san mai akwai na tabbata na iman cewa na taɓa magana da wani soja yana ga min cewa ana ba su irin bayanin sirri a cewa na mutane suna nan waje kaza in sun je wajen ba a samu su to tun daga gani which means wata kira masu bada bayanin sirri ne kira suna aiki ga fuska biyu sai su gaya musu cewa ga inda wayannan mutane suke sai kuma su su gizi musu ba ku shirya wayannan abu nan so abun da muke so duk jama'an da muke da tare da su hmm. dole ne kowa da kowa ya saya a tsayin daka ya ga cewa ya bada nashi iya taimako Uh, domin mu samu mu shawo kan wannan uh, eh, uh, eh, wahalar da Allah ya samu ciki. Allah cire mu. Ah, ga Adamu dan zan dawo gare ka akwai wannan in ka duba za ga kamar duk manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su kama da babban hafsan sojan kasa na Najeriya General Buratai da babban hafsan sojan sama na Najeriya ah, wato Sadiq Abubakar. da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro a baba gana mangunu dukkan su da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro yan arewa maso gabacin najeriya ne mene ne kake gani ke kawo tsiko na kawo karshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a shirin arewa maso gabacin najeriya eh alhamdulillah ka san duk lokacin da aka ce mutum zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takaici shine ba wai dan ma kasancewansu yan gurin ba ba wannan kadai ne ma yake ba mu takaici ba ko da ba 'yan gurin ba ne a matsayinsu na 'yan najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan najeriya a duk inda yake To wannan ne ƙarshen kashin farko na wannan muhala da muka fara daga Maidugurin Najeriya dangane da matsalar rashin tsaro a cikin wannan bangare na Najeriya din. Idan Allah ya kamu mako na gaba za mu ji wasu daga cikin dalilan da ita hukuma ko kuma gwamnatin jihar Borno take bayarwa na nuna abin da take ji yasa har yanzu ba iya shawo kan wannan matsala ta Boko Haram din ba. Sannan kuma mun san cewa aksarin mukarraban shugaba Buhari masu kula da harkokin tsaro wato kwamandojin sojoji da su daga bangaren sashen arewa maso gabacin najeriya din suka fito wani tasiri suke da shi akan wannan al'amari sai a dakace mu mako mai zuwa yanzu kan a madadin shi wato su bakin namu shi kwamishina baba kura abba jatau da kuma abokin hirarci malam adamu dan borno sannan da shi haruna dauda da shirya muhawara din ta da grace alheri abdu da ta hada muhawara din ali mustapha sakwato ne ke muku bankwana daga washington dc na huta lafiya. To madalla a gaida na Sokoto yanzu kuma ga labarai a takaice. Rage makonni tara gudanar da zaɓe a Amurka. Shugaban ƙasa Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Jiya Litinin sun ɗora junan alhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke musgunawa 'yan tsiraru da suka ɓarke a 'yan kwanakin nan. A jiya Litinin Trump ya wallafa a shafin Twitter cewa yana shirin kai ziyara a kenosha ta jihar wisconsin a yau talata inda zanga-zanga ta koma tashin hankali a makon da ya gabata bayan da wani dan sanda ya harbi wani mutum bakar fata a baya yayin da yake kokarin kama shi. A jiya Litinin gwamnatin rikon kwarya ta Sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin juya hali na Sudan SRF wata gamairar kungiyar 'yan tawaye daga yankunan dafur kudancin kodofan da kuma Blue Nile. Yarjejeniyar mai cike da tarihi da aka kulla bayan shafa shekara ana tattaunawa da sudan ta kudu ta karɓi bakunci ta yi tanadin raba mukamai hada jami'an tsaro 'yancin ƙasa da kuma dawo da waɗanda suka bar mahallansa a cikin shekarun da aka kwashe ana rikici prime minister canada justin trudeau ya ce kasarsa ta cimma yarjejeniya jiya litinin tare da kamfanin novavax da johnson johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa Yarjejeniyar biyu na Kanada sun biyo bayan wata yarjejeniya daban tare da kamfanin Pfizer da Madonna da aka sanar makonnin da suka gabata. Kuma wannan shine misali na baya-bayan nan da kasashe suke hanzarin samun rigakafin. Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan mu dauke da sabbin rahotanni da wani sabon shiri. amma kafin mu yi sallama da ku bar mu mika taziya ga iyalan gidan tanko malam hamza da gidan dukko a birnin kumasi na rasuwan yar uwarsu hajiya suka na matan idi kwatakwa wanda za yi addu'ar uku an jima kaɗan a abuwabu a kumasi ta'aziyya ta musamman ga malam muhammad rashad yalwa da kawo marigayiyar malam abdulmumin mahaifin dr ra'ufu da shi dr ra'ufu kansa da matawallin sarkin zangon kumasi muhammad ɗagibu da malam adamu tanko malam hamza allah ya ji kanta da sauran magabata yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya kuma makeri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa a kasance da muryar amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan salamu alaikum